قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشك رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه وعنها رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة وفي رواية تسع نسوة قيل أو كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في في مف في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم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 ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a majalisunmu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna a tajiridu sarih li a hadithin jami'is sahih wallafar alhafiz zainuddin ahmad ibn abdullatif az-zabidi wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 893 wannan kuma shi ne darasinmu na 116 muna cikin kitabul ghusli malam yace an aisha radiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه حديث لك عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت تشي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا اغتسل idan zai yi wanka idan tasala aljanabati idan zai yi wankan janaba da'a bi shay'in nahwa alhilabi sai ya kirawo a kawo masa da kwariya kwatankwacin kwariyar tatsan nono fa akhadha bi kaffaihi sai ya ebi da tafukan hannunsa biyu fa bada bi shiqqi ra'sihi al-ayman sai ya fara da tsagin kansa na dama bangaren kansa na dama sun mal'aisar sannan kuma na hagu fa qala bihima ala ra'sihi sa'ilin nan kuma ya zuba ruwa da hannayensa biyu a tsakiyar kansa wa anha radiyallahu anha qalat daga dai ita Aisha Allah ya kara mata yarda tace كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه na kasance ina sawa annabi النبي alaihi الله عليه fa ya tsofu ala ihi sai ya zagaya matansa thumma yusbihu muhriman sannan ya wayi gari ya wayi gari da ihrami yandahu tiban yana ainihin kanshin turari. an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya kara masa yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaduru ala nisa'ihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zagaya matansa fisa'atil sa'atil wahidati a wani gwargwadon lokaci guda ɗaya minan laili wannan hari na dare da yini wa hunna ihda ashara waɗanda su kuma mata ne goma sha ɗaya wa fi riwayatin tis'u niswa a wata ruwayar su su tara kila sai aka ce awa kana yutiqu zalika yanzu ashe yana da ikon yin haka kala sai ya ce kunna na tahaddatu mun kasance muna yin hira a tsakaninmu annahu u'tiya quwwata 30 an ba shi karfin namiji talatin. hadisin Aisha Allah kara mata yarda Imam al-Bukhari ya kawo shi karkashin wani babi a cikin wannan kitabul ghusl din babin da yake cewa man bada'a bil hilabi aw tsibi inda al babun man bada'a bil hilabi wanda ya fara da hilabi to malamai sun yi ta tafka muhawara dangane da wannan babi da Imam bukhari ya kulla ya kuma kawo karmal hilab a cikin babin wanda wasu da dama daga cikin malamai suka ce al-Imam al-Bukhari yi kuskure anan bai fahimci kalmar hilaf ba ya ɗauki kalmar hilaf wani nau'i ne na turare kamar yana fahimtar hadisin yana magana akan cewa mutum ya ɗan sa turare a kansa kafin ya fara wanka haka ya fahimci haka suka ce ya fahimci hadisin domin kalmar hilaf sannan kuma bayanta sai ya kawo awtibi ko kuma turare sai suka ce kamar ya fahimci alhilabu wani nau'i ne na turare shi yasa ma yayi adafin au tsebe a kansa wato ko kuma turare inda gusli a wajen wanka al-isma'ili abu nu'aib da wasu malamai kamar ibnu rajab alhambali duk suna ganin al-imam al-bukhari anan ya fahimci hadisin kuskure kamar yadda babin da ya kulla yake nunawa haka nan abu suleiman al-khattabi shi ma ya jefi imam al-bukhari da kuskure ana wasu kuma suka yi kokarin su yi tawilin kalmar hilaf din suka ce hilaf din ba haka take ba ba ha'un ce ba maimakon ha'un jullab ne jimun ce ba a tashdidin lam jimun mazmuma jimun ce mai zamma sannan kuma lam alif din da shadda a ce al-jullab jullab nau'i ne na turare saboda haka hadisin ma da abi shay'in nahwal jullabi wannan al-azhari ya faɗi wannan to amma ba shi da wata madogara ta fuskar riwaya wacce za ta karfafi ra'ayinsa wasu kuma suka yi kokarin su yi wa maganar bukhari tawili domin yadda za ta dace da hadisin muhawara ce mai tsawo da malamai suka yi ta tafkawa kamar yadda za ka gani a cikin fathul bari da umdatul qari da littafin fathul bari na ibnu rajab da sauran littattafan da suka yi sharhin kitabul bukhari to amma mu abin da ke gaban mu a yanzu shine hadisin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce take ba da labari tana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idan annabi ya kasance idan zai yi wanka idan sala ai idan arada an yaghtasila ma'anarsa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin zai yi wanka kamar yadda yazo a cikin mustakhraj na Isma'ili da ya ruwaito wannan hadisin da lafazin kana idza arada an yaghtasila min aljanaba kaga wannan yana fassara maka idza ghtasala ba yana nufin idan ya gama wanka ba kada ka fahimci kamar ana nufin in ya gama wanka ne zai yi wannan abin da aka ambata a cikin hadisin a'a kafin ya fara wankan ne yayin da ya niyyar fara wanka to ga yadda yake fara shi shine idza kana idza arada an yaghtasila kamar yadda lafazin al-isma'ili ya nuna a cikin littafin sa al-mustakhraj tace idza tasala min al-janabati da'a bi shay'in nahwa al-hilabi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kirawo ya nemi a kawo masa da wani abu kwatankwacin wato ƙwaryar tatsan nono alhilaf shine al'ina allazi yuhlabu min fihi almawashi wato ƙwaryar da ake tatsan nono na akuya ko na rakuma ko na saniya ƙwaryar da ake amfani da ita wajen tatsan nono wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kawo masa wannan gwargwadon ta gwargwadon sa'i kamar yadda zamu ga sauran malaman hadisin da suka ruwaito suna fassara mana ita annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a kawo masa ita abu asim abu asim eh, abu asim nabil ya fassara wannan ƙwariyar da cewa shibrun ne fi shibir wato fadin ta dani ɗaya, tsawon ta wato zurfin ta dani ɗaya. wato fadin ta dani ɗaya, haka nan zurfin ta ma dani daya kamar yadda yake cikin mustakhraj na abu awana ala sahih muslim yake cewa fa akhadha bi kaffaihi sai ya ebi ruwa da tafukan hannayensa guda biyu fa bada'a bi shiqqi ra'sihi al-aymani sai ya fara da tsagin kansa na dama wato sai ya ebi ruwa da tafukan hannunsa guda biyu zaka gani a wasu ruwayoyin yana cewa fa akhadha bi kaffihi maimakon kaffaihi to ko da an ce kaffihi zai zama ismul jinsi ne ana nufin tafukan hannayen nasa guda biyu ba ɗaya kawai ake nufi ba kalmar kaffu ko da ta zo da sigar mufradi a larabci ana ce da ita ismul jins za ta kunshi hannayen nasa tafukan hannayen nasa dubi ne fa aqada bi kaffaihi fa bada'a bi shiqqi ra'sihi al-ayman ya fara da tsagin kansa na dama ya zuba ruwa tafin hannunsa guda a tsagin kansa na dama ya wanke sun mal'aisar sannan ya kuma kamfatowa da tafukan hannayensa biyu ya zuba a tsagin kansa na hagu ya wanke sai ya ce faƙala bihi ma ala wasa ra'sihi wannan cewarsa faƙala bihi ma ala wasa ra'sihi a cikin ruwayar muslim na wannan hadisin yana cewa summa bika-faili, summa bikaffaihi fa qala bihima ala ra'sihi wato ya ƙara kalmar summa bika-faili, sannan ya sake kamfatowa kaga kamfata ta uku kenan kamfata ta farko tsagin kansa na dama kamfata ta biyu tsagin kansa na hagu kamfata ta uku ala wasati ra'sihi sai ya zuba a tsakiyar kansa kaga kenan kamfata uku zai yi wannan hadisi kaga yana nuna maka mustahabbi ne albada'atu bil bayani wato farawa da dama a tayammum wannan yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ayyuka da dama musamman ayyukan da suke da sharaf yakan fara da dama a alwala da wanka wannan mustahabbi ne idan za ka fara da dama to ka zo da wani abu na kamala a cikin wankan rashin yin haka ba shi yake nuna wankan bai yi ba shi yasa a cikin littafin ibnu kuzaima da sunan na bai da suka kawo hadisin sai suka yi masa tarjama wato sai suka sanya matashiyarsa tana cewa farawa da dama wajen wanke kai farawa da dama wajen wanke kai ko farawa da dama wajen wanka sannan hadisin yana nuna cewa a wajen wanke kai ma akan ukunta wankin shi ma yana daga cikin sunnonin wanka a ukunta wanki din kaga bangare na dama kamfata daya bangare na hagu kamfata daya tsakiyar kai kamfata daya kaga in ka lissafa kamfata uku kenan wanda yana daga cikin abinda ibnu hibban shi kuma yayi nuni a kansa ta hanyar kulla tarjama mai magana akan haka cewa yana daga cikin sunna wanke kai sau uku bisa ga wannan tsari din hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tace kuntu utayyibu rasulullah na kasance ina sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare fa yaqufu ala nisa'ihi sai ya zagaya matansa ثم يصبح محرما sannan ya wayi gari da ينضح طيبا ينا yana تراري turare cikakken lafazin wannan hadisi kamar yadda bukhari ya kawo shi a babin da yake gaban wannan babin man tatayyaba thumma ightasala wa baqiya atharu tibi babin da imamul bukhari ya kulla wanda yake cewa wanda yayi sa turare sannan yayi wanka sannan kuma wato burbushin turaren bai rabu da shi ba ya ci gaba da wanzuwa alamar turaren ta ci gaba da zama a jikinsa ya ruwaito shi daga Ibrahim ibn Muhammad ibn muntashir shi kuma daga babansa Muhammad ibn muntashir yake cewa sa'altu ibn Umar sa'altu Aisha na tambayi Aisha shi wannan tabi'i ne yake cewa na tambayi Aisha sunan shi Muhammad ibn al-Muntashir cikin tabi'ai yake cewa na tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha fa zakartu laha qawla ibn Umar sai nake gaya mata abinda Abdullahi dan Umar yake faɗa me yake cewa Abdullahi dan Umar yana cewa ma uhibbu an usbiha muhriman an tiban ba ni da sha'awar in waye gari cikin irami ina kanshin turare wato kamar yana nuna cewa shi yana ga bai dace a ce ya sa turare a jikinsa ba kuma kashi gari ya sa ihrami kun san cewa yana daga cikin abin da aka hana mai ihrami yin sa shine sa turare yana daga cikin mahduratul ihram ihrami wanda ya shiga ihramin umara ko hajji an haramta masa sanya turare to kafin ya shiga ihramin zai sanya turare ko ba zai sanya turare ba abdullahi dan umar yake cewa ni ina gan ba zan iya wayar gari ina kanshin turare ba kuma da ihrami a jikina wato yana ga kamar ya saba ko kuma ya yi wata dabara tunda an hana shi ka bayan ya sa to bara ya yi sauri ya sa kafin lokacin sa ihramin ya yi sai kiga kamar ya yi wata dabara ce ta ya wanzar da turare a jikinsa tare da cewa kuma yana sanye da ihrami to shi ne da ya faɗi wannan magana shi Muhammad ibn Muntashir shi wannan tabi'i sai ya zo ke gaya wa Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha yake cewa ga abinda naji Abdullahi da Umar yana cewa to shi ita kuma a wajen bashi ansa sai ta ce rahimallahu aba Abdurrahman Allah ya ji kan Abu Abdurrahman tana nufin Abdullahi dan Umar alkunya sake nan Abu Abdurrahman tace Allah ya ji kan Abu Abdurrahman wato tana nufin yayi kuskure Allah ya ji kansa ya gafarta masa ba dan ya mutu ba take cewa kuntu utayyibu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama na kasance ina sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam turare ni da kaina fa ya tufu ala nisa'ihi ya zagaya matansa thumma yusbihu muhriman sannan ya waye gari cikin ihrami yandahu tsiban yana kanshin turare wato kamar ta ce da shi wato annabi sallallahu alaihi wa ya yi abin da shi yake ganin ba zai iya yi ba shi kan ran kansa da ya san annabi sallallahu alaihi wa ya yi hakan ba zai ji kyamar yin hakan ba kun san yadda Abdullahi dan Umar yake da matsawa kansa wajen ya ga ya kwaikwayi annabi sallallahu alaihi cikin ayyukansa har ma ayyukan da suke ayyuka ne da suka faru daga annabi sallallahu alaihi wasallama tifakan ba tare da kasadi ba Abdullahi dan Umar yakan yi kokarin a irin wannan ma sai ya kwaikwaye shi in dai har zai iya to bare kuma abin da yake da alaka da ibada kaga babu yadda za a yi ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka kuma wato ya ce shi ba zai yi ba shi yasa sai da tuna Aisha da tashi fadar ba da ansa sai da ta yi masa addu'a Allah ya ji kansa wato ta yi masa uzuri da cewa kuskure yayi rahimallahu aba abdurrahman imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi a karkashin babun idza jama'a thumma ada wa man dara ala nisa'ihi fi ghuslin wahid babin da yake magana akan wanda yayi jima'i wato ya zai kewa matarsa sannan kuma ya nemi komawa da kuma wanda ya zagaya matansa da wanka daya الحافظ ibnu hajar al رحمه rahimahullahu ta'ala. yana cewa malamai duk sun yi ijma'i akan cewa mutumin da ya zai kewa matarsa sannan ya buƙaci sake komawa gare ta ba buƙatar sai ya yi wanka tsakanin na farko da na biyu ba wato ba ba bai zama wajibi akan sai ya yi wannan to la yajibu alaihi zalika yin wankan bai zama masa wajibi ba amma mustahabbi ne idan da zai yi wankan tsakanin wato na farko jima'in farko da na biyu a ce yayi wankan wannan mustahabbi ne domin akwai hadisin Abu Dawud wa Nasa'i hadisin Abu Rafi wanda yake cewa ba fa zata yaumin ala nisa'ihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya matansa silo inda hazihi wa inda hazihi duk wacce yazo gare ta zai yi wanka sannan ta gabanta haka qala abu rafi yace fa qultu na ce, ya Rasulallah, ala taj'aluhu ghuslan wahidan dan ba za ka sanya shi ya zama wanka ɗaya bane qala hadha azka wa atyab wa athhar wannan shi yafi tsarki shi yafi tsarkaka sannan kuma shi yafi zama tahara to duk kalmomi ne waɗanda suke nuna abu ɗaya shine tsarkaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita su domin karfafa wannan batu wannan hadisi na abu dawud shi kansa abu dawud da ya kawo shi ya soke shi malamai sun dan ja a kansa hadisin abu rafi malamai sun yi jayayya akan ingancinsa eh, eh, imam shafi yana cewa ba bai tabbata ba da ya tabbata da na yi riko da shi amma almajirinsa wanda yake babu wani wanda ya yi wa iya hidima irinsa wato al-imamul bai haƙi imam al-baihaqi abubakar uh, al kamar yadda aka sani cewa babu mutumin da ya hidimta wa mazhabar shafi'iyya kamar sa har ta kai ma malamai suna cewa in akwai wani wanda zai goranta wa shafi wato babu wani malami face shafi ina da abin da zai goranta masa banda abubakar al-baihaqi in akwai wanda zai goranta wa shafi'i to abubakar al shine zai goranta shafi'i domin irin hidimar da ya yi wa mazhabar shafi'i ta fuskar tattala dalilai masu yawa na hadisan manzo sallallahu alaihi sallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da ayyukan a cikin manya-manyan littattafansa kamar as-sunan al-kubra da as-sunan as-sughra da littafin sa ma'rifatu sunan wal athar da littafin sa al-khilafiyat da sauran manya-manyan littattafai nashi da ya rubuta domin taimakawa wajen fito da hujjojin imamu shafi'i a wannan cikin matsaloli na fito to a haka wa yake mana sunusi a haka imamu shafi'i da yake cewa babu wani hadisi da da inganta imamu albayhaq yake cewa wannan hadisi ya inganta daga cikin waɗanda suka inganta shi akwai muhammad nasir al-albani ya inganta shi kansa ibnu hajar ya inganta shi domin ya kawo shi ne a babin hujja yake cewa wannan hadisi yana nuna wankan mustahabbi ne wato yin wankan ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne da mutum zai yi da ya yi kyau dangane da alwalafa idan mutum bai yi wankan ba to yaya batun alwala tsakanin jima'i da jima'i ya zai yi alwala ko ba zai yi ba abu yusuf almajirin al'imam abu hanifa shi yana ganin ba ma mustahabbi ba ne sai an yi amma ɗaukakin malamai suna cewa mustahabbi ne ibnu habib al-maliki ibnu habib al-maliki da kuma waɗanda suke bin mazhabar zahiriya su suna wajen tamayin alwala din domin hadisin abu sa'id al-khudri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ata ahadakum idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a idan ɗayan ku ya zai kewa iyalansa sannan ya buƙaci komawa to yi alwala a tsakankaninsu yayi alwala a tsakankaninsu wannan hadisi yana cikin sayo muslim wanda ya ruwaito shi daga abul mutawakkil naji daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ibn khuzaima a cikin sahih littafinsa ya nuna cewa akwai cikin malamai waɗanda suka fassara wannan alwala da cewa alwala ce ta luga ba alwala ce ta shari'a ba idan aka ce alwala lugatan alwudu'ul lugawi ana nufin wanke wani bangare na jiki kawai amfani da ruwa wajen kawar da datti ko kazanta ba ana nufin alwala da aka sani ana yi yayin da za a yi sallah ba wasu malaman haka suka fahimta kamar yadda ibnu kuzaima yake faɗa amma shi da kansa ibnu Kuzaima da ya kawo wannan maganar sai ya ruguza ta yace wannan ba daidai bane saboda hadisin da ya zo shi wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri amma ruwayar ibnu Uyayna an Asim annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi falyatawadda a lis-salati yayi alwala irin wacce yake yi da zan yi sallah kaga ashe kenan ba kawai ana nufin ya wanke gaban sa ba mutumin da ibnu kuzaima yake nufi a nan shine ishaq ibn rahuya tayu ya zan shine domin ibn munzir ya kawo a cikin littafin sa al-awsat cewa ishaq ibn rahuya yana cewa la budda la budda min ghusl la budda min ghasl al-farj arada an ya'uda ko idza arada la'auda? dole ne mutum ya wanke gabansa idan yana so ya koma kaga anan bai ce yayi alwala ba sai ce ya wanke gabansa kaga kenan ya fassara falyatawadda da cewa kawai ana nufin mutum ya wanke gabansa to amma wancan hadisin da ibnu kuzaima ya kawo yana nuna alwalad da ake nufi ba wanke gaba ake nufi ba alwala ake nufi irin wacce ake yi yayin da za a yi sallah domin hadisin cewa fal yatawadda'u wudu'ahu lis-salati wudu'ahu lis-salati alwalarsa da yake yi domin yin sallah irin ta zai yi sannan ibnu kuzaima ya ci gaba da kawo dalili wanda yake nuna cewa wannan alwalar ba alwala bace ta wajabci ba ta wajibi bace wannan umarnin ba umarni bane na wajabci da annabi ya ce falyatawabba ba yana nufin wajibi bane sai kai wannan alwalar a'a mustahabbi ne idan kai haka domin a cikin ruwayar shu'ba an asim a wannan hadisi na abu sa'id al-khudri ya kara da cewa falyatawabba wudu'ahu lis-salati fa innahu anshaqu lil-audi fa innahu anshaqu lil-audi domin yin alwala din zai fi sa masa karsashi da nishadi yayin da zai koma kaga cewar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fa innahu anshaqu lil audi kaga yana nuna al'umarnin ba na wajibi bane an gaya maka ne don wata maslahar ka saboda wata maslahar ka ake baka wata shawara to kaga anan ya nuna umarnin ba na wajibci bane haka ibnu kuzaima yake cewa ta'lilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa innahu domin yin alwala ɗin, an shaqulil aud ya fi sanya nishaɗi ga ga yayin komawar sai ya nuna mana cewa ashe umarnin dan kawai dai a baka wani abu ne na maslaha ba dan ya zama wajibi ba to wannan magana ita ce ibnu battal yake faɗa a cikin littafin sa sharhin bukhari wanda yake kawo maganar cewa malamai sun yi saɓani dangane da alwala ɗin wajibi da ya alwala ɗin nan ko ba wajibi ba ne Umar dan Khattab da ɗansa Abdullahi Ɗan Umar su an ruwaito daga wajensu suna ganin cewa idan yana buƙatar ya koma wajibi ne ya yi alwala wannan shine ra'ayin Abba shine ra'ayin Ikrima Hassan al-Basri yana cewa babu laifi inda a ce zai yi koman ba tare da yayi alwalab ba yana cewa la yara ba'san an yujami'a ar-rajula an yujami'a ar-rajulu imra'atahu thumma ya'udu qabla an yatawadda al-hasan yana cewa babu laifi anan ɗauke laifi ba yana nufin ba mustahabbi bane akwai bambanci tsakanin a ce babu laifi da kuma a ce mustahabbi ne dan wani ya ce babu laifi ba ya kore zamantowar abin mustahabbi ba yana nufin rashin yin ba zai sa a rubuta maka alhaki ba kuma barin mustahabi ba shi ke sa a rubuta wa mutum laifi ba a ce duk sanda ka bar mustahabi to kayi zunubi to kaga ya koma wajibi kenan wajibi shine barin sa za a rubuta mutum zunubi a kansa shi ko mustahabi aikata shi kana da ƙarin lada a gurin Allah sama da wanda bai aikata shi ba shine abin da ake nufi don haka al basri ko kuma muhammad ibn sirin waɗannan tabi'ai din yayin da zamu ji sun ce babu laifi kai kowan ba tare da alwala ba wannan ba yana kore fadar malaman da suka ce mustahabbi bane illa iyaka wannan ya ci karo da waɗanda suka wajabta wanda suka wajabta kaga su akun su kai laifi kamar adu zahir mabiya mazhabar zahiriya su suna ganin wajibi ne tunda annabi ya ce tawabba ya bada umarni tunda ko ya bada umarni dole dole ka ki ko ka so kai da'a ga wannan umarni malamai kuma sauran jumhurin malamai suna cewa a karshen hadisin ya nuna maslaha ce kawai ba wajibi bane domin ya ce fa innahu anshaqu lil audi imamu ahmad ibn hanbal yana cewa idza tawadda'a ajaba ilayya in zai yi alwala ajabu ilayya in zai yi alwala shi yafi birge ni fa in lam yaf'al fa arju an la yakuna bihi ba'sun in bai yi alwalar ba fata na zai zan ina fatan ya zan dai babu laifi a kansa amma da zai yi wannan sai ya fi bani sha'awa ni kaina wanda ita ce maganar abokinsa ishaq ibn rahuya alhamdali rahimahullah ta'ala magana da yake cewa labudda min ghasl al-fard idza arada an ya'ud yana nufin cewa wajibi ne ya wanke gabansa ko da kuwa bai yi alwala ba wajibi ne ya wanke gabansa take cewa fa ya tofu ala nisa'ihi sannan ya zagaya matansa wannan kalmar ya zagaya matansa al-isma'ili a cikin mustakhraj nashi shi ya fahimce ta fahimta daban da yadda sauran malamai suka yi mata shi abin da ya fahimta a nan ya kamata a duba shin tana nufin jima'i wato ya zagaya matansa da jima'i ko ku a tana nufin ya zagaya matansa don ya yi ban kwana da su zai fita ya sa turare ya yi wanka da safe ya zagaya su don ya yi musu ban kwana domin shi yana cewa al-ismaili shi abin da yake cewa da a ce yanzu zai zagaya su ne domin ya tara da su a matsayinsu na matansa to da ya buƙaci yin wanka da kuwa zai buƙacin yin wanka kuma ya yi wankan to turaren ba zai ci gaba da zama a jikinsa ba har yana har yana kanshi a watar wayar yandahu a watar wayar a ce yandahu bilha akwai bilha'i akwai bilha yandahu wato yana kanshi ko yana feso da kanshi wato yana feso da kanshi ta yadda da ka matso kusa da shi za ka san cewa kana nesa ma in ya gitta za ka san cewa akwai turare a jikinsa da haka shi al-isma'ili a fahimtar sa hadisin aisha din nan ba yana nufin annabi yana zagaya matansa da jima'i ba yana nufin in ya sa turare ya sa ihrami kuma sai ya zagaya ya yi musu ban kwana domin da a ce ta sa masa da daddare sannan da safe ya tashi ya zagaya matansa to dole zai yi wanka in kuma ya yi wanka to zai rasa wannan aishin turaren don turaren zai fita daga sa wannan magana da ya faɗa sauran malamai ba su goyi bayansa ba fahimtar nan tashi fahimtar sace amma ibnu rajab al bayan ya kawo maganar isma'ili yake cewa wannan maganar da ya faɗa na cewa ban kwana ne magana ce da ta yi nisa kwarai da gaske ko ma ta zan kuskure ce ba gaskiya ba daidai ba ce domin aisha radiyallahu ta'ala anha anan tana ba da labarin hajjatul wada'i ne hajjin ban kwana ta manzo sallallahu alaihi wasallama domin a wasu ruwayoyi kamar ruwayar muslim maganar hajjin ban kwana ta fito karara a cikin ruwaya domin tana cewa kuntu tsayyartu fi hajjatul wada ta ambaci hajjin a lokacin hajjin ban kwana hajjin kuma ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fita da matansa ne duka saboda kaga ashe ba bukatar ya ce ya zaga ya ban kwana da shi. duk suna tare da shi kaga fa ya tsofu ala nisa'ihi ba dawafi ne da ban kwana ba kamar yadda Ismail yake kokarin ya fahimta abin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan ta yadda kuke shi za ta fito karara a fahimta kuma a gane yana nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da a ce yayi wanka bayan kowane zai kewa da yawa matarsa kowane zai kewa ɗaya yayi wanka to da zai zan yayi wanka sau tara a bisa ruwaya da take cewa matan tara da zai zan yayi wanka sau tara to da kuwa zai yi wanka sau tara ba zai yiwu ba wannan turaren ya ci gaba da zama a cikinsa ya yi sau ɗaya sau biyu sau uku har sau tara to wannan shi yake nuna cewa wanka ɗaya yi duk da arwayar ba ta nuna haka ba kuntu utayyibu rasulullah fa yatufu ala nisa'i thumma yusbihu muhriman bata faɗi cewa wanka ɗaya yi ba amma imamul bukhari shi ya hararo a bisa zurfin fahimtarsa cewa a nan maganar aisha tana nuna wanka ɗaya yi domin da ba wanka ɗaya yi ba to ba zai yiwu ya yi ta maimaita wanka har sau tara ba ko sau goma sha ɗaya ruwa yadda aka ɗauka ta cewa matan goma sha ɗaya ne a ce ya yi wanka har sau goma sha ɗaya sannan kuma ya ci gaba da ƙanshin turare ko yana feso da ƙanshin turare kamar yadda ruwayar yanzu tsiban yana feso da ƙanshin turare ma'ana ko kana daga ɗan nesa nesa ya gitta to zaka ji ƙanshin turarensa inda a ce wankan ba ɗaya bane to da da turaren ya tafi ƙanshin turaren ba zai ci gaba da wanzuwa haka ba shi yasa al-Imam al-Bukhari da ya kawo hadisin sai ya kawo shi a ƙarƙashin wannan babin babin idza jama'a thumma arada idza jama'a thumma ada wa man dara ala nisa'ihi fi ghuslin wahid kaga ruwayar Aisha bata ce fi ghuslin wahidin ba amma Imam Bukhari yana ga ta kunshi batun gusulin wahidin din tunda ta yi maganar cewa turare ya ci gaba da zama a jikin sa bayan wannan dawafi da ya ga matansa don kaga kenan wanka da yayi amma maganar Isma'ili da yake ganin cewa bai yiwa bayan yayi wanka wannan turaren ya ci gaba da zama a jikinsa shi ba shi al-isma'ili ba yana maganar adadin wankan bane shi a maganar sa koda wanka ɗaya ne turaren ba zai ci gaba da zama a jikinsa ba ruwayar da da za mu karanta a ƙarshen waɗannan hadisan uku za mu ga har gaya mana take yi alamar turaren ma tana wanzuwa alamar firaqi ra'si fi mafraqi ra'si wato a marabar gashin kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan raba gashin kansa gida biyu to takan ga alamar wannan turaren turare ne wanda alamarsa takan bayyana bayan kwana uku a wata ruwayar yana tana cewa fi ra'sihi wa lihiyatihi ina ganin alamar turaren da na sa masa a kansa ina ganin alamar turaren da na sa masa a gemunsa kuma kowa ya san cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan lokaci ayyana alwala kuma yana daga cikin al'adar manzo sallallahu alaihi wasallama kan yi alwala ne da kulli salatin kowace sallah yakan yi mata alwala amma duk da haka alamar wannan turaren da yake kansa da gemunsa bai gushe ba har kwana uku wanda yake nuna maka cewa turaren da yake sawa turare ne mai yawa yana amfani da turare mai yawa kuma turare mai ƙarfi don haka wanka ɗaya ba zai kusar da wannan turare ba tun daga shi bayan kwana uku ma duk da yana alwala akan kowace sallah bai sa alamar turaren ma ya kau daga jikinsa ba don haka maganar da yake ta cewa inda a ce ana nufin jima'i da ɗawafinsa to da alamar turare bata wanzu ba wannan magana ba ta rigindin zama tun da wannan alamar turare ta wanzu har kwana uku tare da cewa kuma yana alwala da haka maganarsa magana ce da shi kadai yake banta da wannan fahimtar sauran malamai duk ba su yi wannan fahimtar tare da shi ba hadisi na gaba na anas yana ƙara fito da abin da imam bukhari ya kulla babin saboda shi shine wato mutumin da ya sadu da matarsa sannan yake buƙatar komawa to me zai yi zai iya abin nan komawa ba tare da yayi wanka ba ko kuwa a sai yayi wanka hadisin Aisha yana nuna ba lalle sai yayi wanka ba wanka ɗaya ne saboda ta nuna turaren ya ci gaba da zaman zuwa a jikinsa sannan hadisin Anas ya ƙara fito da mas'alar karara kana cewa yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'ati alwahidati annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana zagaya matansa fi sa'atil wahidati a dan a lokaci guda daya a sa'atul wahida anan ba ana nufin sa'a irin ta awa ɗaya ba a awa ɗaya ta yi kaɗan a ce a cikin awa ɗaya an zagaya mata duk gaba ɗaya tara a awa ɗaya ba za su yi ba don haka a sa'a a lokacin su zaman wani gwargwado ne na lokaci kafin a tantance sa'a ɗaya da minti sittin hadisin anas yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagaye matansa goma sha ɗaya a lokaci guda a dare ko rana wannan kuma yana nuna cewa bai yi wanka ba wato a yayin da ga kowace mace saboda a sa'atul wahida wannan gwargwadon lokacin ba zai yiwu ba a ce an yi wanka yayin da aka sadu da mata goma sha ɗaya ko kuma mata tara haka a baganar imam bukhari ko babin imam bukhari a nan ya ƙara fitowa ƙarara na cewa wanka ɗaya ne ya yi ba wanka wato ba sama da haka ba sannan wannan ruwayar har ila yau malamai sun yi hujja da ita akan cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rabon kwana bai zama masa tilas ba wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai har ma suna sanya shi a cikin khasa'is ɗinsa amma abin da yake mashhuri a gurin mafiya yawancin malamai musamman malaman shafi'iyya so a gurin su rabon kwanan wajibi ne hatta gare shi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma yana raba kwana kuma wajibi ne ya haka din domin yin haka din adalci ne to idan rabon kwanan wajibi ne a kansa sallallahu alaihi wasallama ya za mu yi da wannan hadisi wanda ya faɗi wannan magana yana buƙatar ya gaya mana fassarar wannan hadisin cewa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai raba kwanan ba ya zagaye matansa sha ɗaya ko kuma tara a lokaci guda na dare ibnu battal a cikin sharhinsa ya kawo fuskoki guda uku wanda yake ganin ana iya fassara hadisan hadisin da su fuska ta farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yiwu yana yin haka ne yayin da ya dawo daga tafiya domin yayin da ya dawo daga tafiya rabon kwana bai zama wajibi a kansa ga matansa ba domin a yayin da zai yi tafiya yakan yi ƙura'a tsakanin matansa duk wacce ta ci wannan ƙura'a ɗin shikenan sai ta zama abokiyar tafiyarsa to kaga idan ya dawo daga tafiya to sake zubi za a yi sabon rabo kuma za a yi a wannan lokacin babu wata wacce take da wani haƙƙi a kansa sabon zubi za a yi sabon rabo za a yi kuma babu wata wacce za ta ji cewa ita ce tafi cancanta a fara da ita to tunda haƙoƙinsu yanzu sun daidaita kowace ta cancanci a fara da ita babu wacce take da fifiko to kaga a nan shi ne sai ya zagaya su a dare ɗaya sannan kuma sai ya raba musu kwana to kaga inda zagayawa a dare ɗayan ya fito a bisa wannan fassar wato wannan yana faruwa ne idan ya dawo daga tafiya a lokacin da babu wata wacce farawa da ita yake wajibi bare ta ce kwananta ne hakkinta ne saboda yayin da zai tafi yayi qur'a ne a tsakaninku wacce ta ci wannan qur'a da ita aka tafi da aka dawo kuma sai a sake rabo kafin haƙƙin wata ya zama shine a sama ya fifita akan na sauran shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake zagaya su a dare guda sannan kuma yazo ya sake rabo wannan fuska ta farko kenan wajen fito da ma'anar wannan hadisi fuska ta biyu zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne bayan ya nemi izinin su wato duk sun amince duk sun yarda duk sun ba da haɗin kai babu wacce take da damuwa akan haka to kaga inda yardar su ne to babu wani abu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba shi da lafiya rashin lafiyarsa ta karshe a rayuwarsa ya nemi izinin su da ayi yi jinyarsa a ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha suka kuma yadda suka amince suka bashi wannan damar to anan mata yo yaya haka ne bayan ya nemi idinin su kaga wannan baya kore cewa rabon kwana wajibi ne a kansa fuska ta uku fuska ta uku shine zai yiwu ya zan yana zagaya su ne bayan ya gama bawa kowace haƙƙinta wato kowace bayan an ba ta haƙƙinta kaga za a dawo kuma wato sabon lale to a wannan lokacin kafin a sake sabon lale to shine a lokacin yake wannan ibn hajar ya ƙara wani ihtimali wato fassara ta hudu wanda yake cewa kuma ta yiwu ya kasance wannan ya faru ne kafin a wajabta masa rabawa raba kwanar bayan an wajabta masa raba kwanar sai ya bari wannan ihtimali ne na na hudu ibn hajar ya kara shi to yana da rauni saboda in kula hadisin aisha a hajjatul wada'i hajjin ban kwana wato ƙarshen rayuwarsa kaga kenan barewa a zo a ce ai daga baya kuma aka wajabta masa rabon kwana saboda haka wannan ihtimalin shi ibn battal bai kawo shi ba ibn hajar ne ya kawo shi kuma yana da rauni duk da cewa shi kansa ibn hajar ya fifita fassara ta biyu da ta uku wato fassara ta biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne bayan ya nemi izinin su fassara ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne bayan ya gama zagaye kowace ya bata kwananta sannan za a take daga farko to shine kafin a take daga farko sai yayi wannan zagayawar ta gaba daya waɗannan fassarori guda biyu su ibnu hajar ya fi karfafa sama da fassarar farko wacce take cewa yana yin haka ne in ya dawo daga halin tafiya wanda za mu ga hadisin aisha yana nuna ba haka bane ba a halin tafiya bane ba in ya dawo daga halin tafiya bane sannan wannan hadisi yana nuna cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi an ba shi karfin jima'i karfin mutum talatin a ce karfin namiji talatin wato kaga ana maganar maza ba maza maza ba ana maganar maza wanda yana nuna kamalar annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta fuskar halittarsa ubangiji ya masa halitta ta kamala wannan ba na kasa bace kamala ce ba kamar yadda wasu suke so su soki hadisin ba su ce ai in mun yarda da wannan hadisin kamar mun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa mai yawan sha'awa ne turawa da suke zage-zage suna sukansa da haka kenan mun ba su kofa muhammad abu zahra abu a cikin littafin khatamun khatamun nabiyyin ya soki hadisin da wannan da wannan irin logic din wanda kuma ba ba ba ba, hujja bace ba dalili bane ba hanya ce ta ilimi ba idan kaka duba za ka ga cewa wannan kamala ce ga namiji ko na kasa kamala ce saboda haka wanda yake ragon maza bai kamata ya soki ma'aiki sallallahu alaihi wasallama akan abin da shi ba zai iya ba saboda kamala ce shi yasa aka bawa 'yan aljanna wannan da a ce na kasa ce babu na kasa a cikin aljanna amma dan aljanna an bashi wannan fawa din kaga ashe kenan kamala ce a rayuwa duk wata kamala kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi masa ya bashi ita dan ka kaga ba na kasa bace annabi Suleiman alaihi salam ya tabbata hadisi yana cewa a wata rana yayi zan tsuwa cewa la tufanna al-lailata ala nisa'i kullu wahidatin minhunna tahmilu wa taridu farasan yujahidu fi sabilillah ce zai zagaye matansa a dare daya matansa su su dari cewa kowace daya kuma ta za ta samu ciki kuma ta haifi ɗa wanda zai yaƙi fi sabilillah amma bai istisna'i ba Karshe sai ɗaya ce ta yi ciki ita ma ta yi ɓarin ta haihu rabin mutum wanda Allah madauki sake ke ga mana menene alka ala kursiyi jasadan sun ma'ana wannan jasadan din shine wannan wannan rabin mutum din a nan ya fahimci cewa ya kuskure bai ce insha Allah ba bai jingina abin zuwa ga mashi'ar Allah ba to kaga wasu waɗanda suke ƙoƙarin abin da za su zagi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko zaki bukhari sai hadisi yana cikin bukhari da muslim ce za a yi mutum a ce annabin Allah ya faɗi wannan magana a bainar jama'a a ina ka ce a bainar jama'a ya faɗa hadisin bai ce a tare jama'a ya faɗa musu ba sannan kuma ma sannan su ce wannan ya nuna cewa wannan ba zai yiwu ba a hankali a ce mutum ya zagaya mace ɗari a dare ɗaya wani a hankalinsa shi kuma da yadda shi yake kiyasta kansa saboda shi shi ga yadda yake ɗayar ma ba ba ba ba ba yadda yake yana fama saboda haka sai ya zaci cewa kowane ma namiji haka yake wanda kuma kamala ce ba na kasa ba ce saboda haka wanda yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi kamala a wajen halittarsa da da da da lafiyar abin nan a a mazakuta a wasu ruwayoyi na hadisin ya zo a wata ruwaya ya zo arba'ina maimakon talatina mutum arba'in amma ruwaya ce shazza bata inganta ba abin da ya inganta shine talatin a cikin wannan hadisi akwai bayanin adadin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ruwayar Katada an anas yake cewa ihda ashara niswa mata sha daya riwayar sa'id ibn abu abi aruba an anas da wani sa'id su kuma suke cewa tis niswa mata tara Imam al-Bukhari anan yayi ishara zuwa ga ruwayar Abu Sa'id Abu Sa'id ita ce mai talhisi wato az-Zabidi ya tusa ta a ciki yace wa fi riwaya riwayar sa'id ibn abi aruba ce a imam al-bukhari ya kawo ta kuma bayan wasu babubbuka ya sake ba ina jin babu goma sha biyu ya kawo riwayar sa'id ibn abi aruba cikakkiya da isnadinta wanda ya nuna cewa mata tara ne ibn hibban ya yi kokari ya hada tsakanin ruwayoyin guda biyu amma ya kuskure tunda kaga ruwayar qatada anas yana cewa sha ɗaya riwayar sa'id ibn abi aruba anas yana cewa tara ibnu hibban ya yi kokari ya hada tsakankanin ruwayoyin guda biyu amma sai fada cikin kuskure yake cewa ruwayar tara mu ɗauke ta a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan sa madina ruwayar sha ɗaya kuma daga baya ne bayan sun kammala sun kai sha ɗaya kowa zai fahimci kuskuren anan zahiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina matarsa wace ce sauda ce kawai sai daga baya ya tare da aisha a shawwal a shekara ta biyu a shekara ta biyu share shawwal bayan yakin badar kaga ashe sanda ya zo madina matarsa wacce take ɗakin sa ɗaya ce rak kaga bai yiwa ka ɗauki ruwayar tara ka ce tana nufin farkon shigowarsa madina bayan ya yi hijira wannan kuskure ne shi yasa malamai suka ce a ibnu hibban a wajen kokarin hada tsakanin ruwayoyin biyu yayi kuskure matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ya mutu ya bar duniya suna da rai su su waɗanda ya aura sun kai goma sha ɗaya ko ma fiye da haka farkon matarsa da ya aura ita ce khadija khadija bintu khuwailid wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ya aure ta lokacin na sa shekarar sa 20 da biyar shekarun ta 27 ba kamar yanda aka sai ake ta faɗa ba a shekarar ta 40 shi kuma shekarar sa 25 ba haka bane wadar wayar waqidi ce waqidi kuma malamai duk sun karyata shi sun tuhume shi da karya da abin ruwayar muhammad ibn ishaq wanda ya fi shi inganci a babin sira bal a babin sira imam ne hujja ne hatta shugaban abin tabi'ai na zamaninsa shine Muhammad ibn Muslim az-Zuhri yakan nuna Muhammad ibn Ishaq duk da cewa Muhammad ibn Ishaq almajirin sa ne yace duk mai son ya san sirar manzo Allah ya gun wancan wancan saurayi. saboda ka a babin sira imam ne hujja ne zaka ga ababul ahkam abin da ya shafi hukunce hukunce halal da haram da waye malamai suna shakkar hadisansa amma ababun sira kowa ya saka masa wannan linzamin saboda ya kware a cikinta kuma da man ana yin samun haka mutum ya kware a wani fanni ban da wani fanni sai ka samu wani a wani fanni imam ne wato in an je gare shi an je ga tukewa an je inda duk ya kamata a je a fanninsa amma kuma a wani fannin sai a ce yana da rauni kamar al'amash al'amash a babin qira'at kaga yana da rauni amma a babin hadisi fa ba wanda isa ya ja da shi littafan hadisi cike suke da da hadisan al'amash Suleiman ibn Mihran saboda kaga a babin a babin qira'a da'if a babin hadisi kuma hujja thiqatun sabtun to haka nan za ka samu galibin qurra galibin makaranta qurra'u waɗanda aka rawaito qira'at din nan a wajen su su su su asim ibn abi najud su abdullah ibn kathir da samu duk an yi magana akan su a babin hadisi wasu ma kwata-kwata ba a sauraron hadisi in dai daga bakin su ne har gara-gara wasu irin su asim ibn abin najud akan ce eh to watakila a hassana wannan riwayar da muke karanta riwayar a riwayar abin nan hafs an asif to za ga babin qira'a hujja ne amma a babin hadisi kuma akwai magana a kansa sauraka muhammad ibn ishaq imam ne hujja ne asira abin da yazo a cikin musaddarak na hakim shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure khadija shekarunta 27 wato ta girme shi da shekara biyu ne rak kuma wannan shi zai yi dace da ɗabi'ar hayayyafan ma da ta yi ‘ya'yansa duk kusan ita ta haife su in banda ibrahim wanda mariyatul qibtiyya ta haifa duk sauran ‘ya'yansa duk ita ce ta haife su wacce zai aura da wannan shekarun a bisa a ɗabi'a al'ada yana da wuya a ce ta haifi ‘ya'ya bakwai kuma bayan wannan wannan shekarun da ta yi Khadija ita ce farkon matarsa wacce kuma bai mata kishiya ba har ya bar duniya ta mutu kafin manzo sallallahu alaihi wasallam da hijira da shekara uku shekara ɗaya suka mutu da Abu Talib kakansa baffansa abuwan sannan bayanta sai ya auri Sauda bintu Zam'a Sauda bintu Zam'a al-Amiriya kafin ya aure ta tana karkashin wani mutum ne da ake kira as-sakran ibnu eh, amr dan uwan suhail ibnu amr suhail ibnu amr to dan uwansa sakran ibnu amr da shine mijinta to bayan ya mutu ta zo ta bayar ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi aurenta lokacin tana da shekaru ma sosai dan kusan cikin matansa babu wanda ya kai shekarunta dan a lokacin wato sanda ya aure ta kusan shekarunta sun yi nisa to shugulgula sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama yawa ga matarsa da take taimaka masa a gida Allah ya karba abin sabarsa yana buƙatar auren wata ga Aisha lokacin ya aure ta tana karama ba za ta iya shugulgulan gida ba don haka akwai buƙatar a samu wata babban mace da za ta san abin da take shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya aure Sauda wanda daga baya ta zo sai manyanta ta girma sai ta ba da kwananta ga aisha aisha tana cewa ni ban ga wata mace da nake sha'awar ɗabi'unta ba kamar sauda mata ce dattijuwa da babu ruwanta ta lura cewa kuma abinda za ta yi ta daɗaɗawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ta wa Aisha kwananta don haka sai ta yi wannan ta rasu a ƙarshen khalifancin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anha a madina sannan ya auri aisha wasu sun ce ya aure ta gabanin sauda wasu kuma sun ce a ya auri sauda daga baya aure ta wanda yake nuna cewa a ɗan tsokokin lokaci guda aka yi auren shi yasa ma aka kasa tantance ita ya fara aura ko sauda ya fara aura ya aure ta tana yan shekara yan shekara shida wanda ita ce ruwaya sahihiya annabi ya aure ta tana yan shekara shida ya tare da ita tana yar shekara tara wato a shawwal bayan badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita a shawwal bayan badar a shekara ta biyu bayan hijira wannan ita ce riwaya sahihiya wacce take cikin sahihaini da sunan kuma mutane da dama sun rawaito wannan ruwa daga Aisha Allah ya kara mace da ita kanta akwai Hisham ibn Urwa al abihi Urwa ibn Zubair urwa ibn zubair ya ji wannan daga aisha suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn suwala bintu sitt sinin wa bana alayya wa ana ibnatu sab'i sinin ta ah, tis'i sinin afwan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ina shekara shida sannan kuma ya tari da ni ko na tari ina shekara tara wannan ruwayar hisham an urwa akwai ruwayar al ibrahim anil aswad aswad ibn yazid an-nakhai babban malami ne daga cikin malaman tabi'ai wanda shi ma yana da hadisai da dama daga Aisha shi ma ya rawaito wannan hadisin sai yana cikin Muslim sannan Abdullahi ibn Urwa shi ma ya rawaito wannan daga Urwa hadisin sa shi ma yana cikin Muslim Abdullahi ibn Urwa an Urwa kaga yayi mutaba'a ga shi ga dan uwansa Hisham ibn Urwa an abihi sannan Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf shi ma ya ruwaito wannan hadisin ruwaya tana cikin nasa'i da wasu littafai sannan banda shi akwai abu ubaida ibnu ibnu mas'ud shi ma akwai ruwayarsa daga aisha banda su akwai wasu wanda sun ruwaito wannan hadisi banda aisha akwai wasu sahabbai wanda su ma sun ruwaito wannan hadisi a wanda haka sai ka ga wasu suna kokarin sukan wannan cewa ai bai inganta ba to a da wanda hujja sai ya dauko wata ruwayar da bata inganta ba a cikin الطبقات tabaqat da ibn sa'ad ruwa da bata inganta ba ta fuskar isnadi sai ya rusa ruwaya mai isnadi sahihi a cikin sahih al-bukhari da ruwaya da'ifiya a akwai abin mamaki ka dauko mai rauni ka ce zaka rushe mai karfi da shi a ana rushe mai rauni ne da mai can rusashe ne sai aka samu mai karfi kuma ya ƙara ruguza shi ya ƙara abin nan amma mai rauni ka ce da shi za ka ɗauko ka mai karfi da shi shi ne ba abin da aka rika yi ko ba tun yanzu ba al-aqad Abbas mahmud al-Aqad a cikin littafin sa Siddiq bin Siddiq shi ma da ya tashi kokarin ya soki ruwayar Hisham ibn Urwa an abi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha tana shekara shida sai ya soke sai ya ce ai hisham din nan malamai sun yi magana a kansa cewa ya dan samu matsala musamman ma lokacin da ya je iraki kaza kaza kai ka ce shi kadai ya rawaito hadisi sai kuma ya dauko wasu ruwayoyi da basu inganta ba sai ya sa su a makofin ruwayar da take cikin sahih bukhari wanda hatta da Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisin nan yayi kace kace da shi to a kwanan da an ce wani malami Abuja wai yayi wannan magana na ta mamakin kuma aka ce malamin sunna ne to kaga irin wannan Landan bai dace ba wato kada ka je kawai kana buɗe buɗen intanet ka samu wani ɗan tabargaza ya tabargazar sa ka ɗauka malinta ce kai kuma ka zo kana faɗa ai bai inganta ba menene dalilin hisham in an tambaye ka waye hisham din nan me ka sani game da hisham ibnu urwa baka san komai akan sa ba amma kuma ka zo kana tukan ruwaya da ta Hisham kawai aka ka gani an rubuta akwai wanda akwai sanda muka yi ta rigima da wani dan boko wani dan mutumin ko Malaysia ne ko Indonesia ya yi rubutun shi da turanci ya karyata ruwayar ya dauko ruwayoyi daga tabaqat da Ibn Sa'ad masu rauni ta fuskar isnadi ya kawo ya zuba a makofin su cewa shekarun Aisha lokacin da aka yi aurenta daidai yake da shekarun Fatima da aka san da aka yi aurenta shekarar ta 18 saboda haka duk ƙarya ne duk ma wai dan a daɗaɗa wa waɗannan turawa shi a tunaninsa kawai hisham ibn urwa an urwa an abi shi kawai sune suka rawaito hadisi tare da cewa da ya duba cikin sahihai ne ma da ya ga cewa banda hisham akwai aswad ibn yazid shi ko me bin sa sannan da ya duba sauran littafan sunan zai ga sauran malamai waɗanda na ambata muku Abdurrahman Asabu Salama ibn Abdurrahman bin Auf wanda babu wanda ya taba taba wato hurumin su a ta fuskar hadisi dukkanin su su rawaito hadisin amma ka zo kana ta kururuwa ka fake bayan Hisham bin Urwa kana so ka kai barna saboda haka hadisi ne da ya inganta ya inganta ya aure tana shekara shida ya tare da tana shekara tara saboda haka tun ma abin da za a je a faɗa a faɗa wannan shi ne abin da ya faru annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama banda Aisha bai auri wata budurwa ba sai ita ita kadai ce budurwar da Annabi sallallahu alaihi sallama ya aura kuma bai taba jin yana son wata kamar yadda ya so Aisha radiyallahu ta'ala anha ba Aisha tarihin ta yana da fadiyar daɗin ji kuma ta tara abubuwa da dama wanda ba za ka same su a cikin mazaje miliyoyi ba saboda haka in ka ji yadda take ya cancanci a sota ta rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 58 kamar yadda muka sha faɗa Abu Huraira shine ya mata sallah bayan rasuwarta sannan ya auri Hafsa bint Umar Hafsa bint Umar ibn al-Khattab a shekara ta uku a shekara ta uku a da can akwai hunais ibn huzafa shine mijinta to sai ya zan ya mutu sai na umar ya nemi abubakar cewa ya aure ta abubakar bai ba shi ansa ba sai na umar ya ji haushi ya yi wa usman magana usman ya nuna bai tashi aure bai yanzu to duk bai ji daɗi ba daga baya da yawa eh, yawa da Usman sai yake gaya masa cewa yawa sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya turo ayi magana ta to shine da ya hadu da shi sayyidina Abubakar ya hadu da Abubakar yake cewa kai mun maganar yarka ban ce da kai komai ba saboda no na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ta sauraka ya zan ji bayan manzon yayi magana akan ta ni kuma in zo in yi magana akan shi yasa ka ji lafiya wanda da shi sayyidina Umar har ya ji haushi to kamar ya wulakanta shi ya masa magana yan sa'ala akalla ma ya bada wani uzuri kamar irin wanda Usman ya bayar ce bai tashi aure ba sai kawai ya kawar da kai ya kice da shi komai ya ce to ni kuma saboda banzu manzo Allah bai fito ya faɗi maganar nan ba ba zan bayyana sirrin manzo Allah ba shi yasa ka ji nayi baka shiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa sakinta jibril ya zo Allah ya turo shi daga saman bakwai cewa ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita raji'a fa innaha sawwamatun qawwama dawo da ita mace ce mai yawan azumi mai yawan kiyamul layli ta rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 41 a wani kaulin 45 a wani kaulin ma 50 sannan ya auri ummu salama ummu salama sunanta hindu hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya al-qurashiyya bayan wafatin mijinta abu salama abdullahi ibn abdul ibn hilal ibn abdullah bayan mijinta ya rasu bayan an da daga yakin badar ga ta a lokacin tana cikin kuruce ta dabba fi shekara 26 ba kuma ya batta da yara saboda ka tana tunanin ya za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mata addu'ar da za ta yi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha yace ta faɗi wannan har take cewa ka ina za ta samu wanda ya kai Abu Salama alkhairi a tunaninta tunda ta rasa mijinta na farko ba Allah ba zai kuma ba ta wanda ya fi shi ba sai kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya sa annabi sallallahu alaihi ya aure ta har take cewa to ni gashi mace ce mai kishi sannan kuma ga 'ya'ya domin a lokacin tana shayar da wata 'yarta Zainab ce ga ta ina shayarwa ga wasu ƴaƴa kuma sannan ne mace ce mai kishi annabi ya ce kishin ki zan yi addu'a Allah tafiyar miki da shi abin da ya shafi ƴaƴanki kuma wannan suna karkashi na Allah zai ciyar da su haka yi mata addu'a shi yasa duk kwaramiyar kishi a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka ji ummu salama ba ba ruwanta Allah annabi ya yi mata addu'a Allah ya tafiyar mata da wannan kishin irin na mata saboda haka zai yiwu ita ma bayan abin nan a sanar tarisa ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta wanda ya daura auren a wasu na cewa ɗanta ne Umar ya ɗaura auren amma magana mafi inganci shine Umar dan Khattab shine ya ɗaura auren ta rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana shekara 59 kusan tana daga cikin matansa na ƙarshe ƙarshe wajen rasuwa akwai Zainab bintu Jahsh wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta biyar a watan zulqaida bayan da tana auren zaid ibn sabit zaid ibn zaid ibn haritha na bayan da ta aure zaid ibn haritha zaid ibn haritha kuma a lokacin ana cewa da shi ibn muhammad zaid ibn muhammad daga ana jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bit tabanni bayan Allah madaukakin sarki ya hana ya soke al'ada tabanni kamar da dan wani danka wanda al'ada ce da ta da cikin jahiliya ubangiji ya soke ta da suratul ahzab sai ya zama na ake aka ci gaba da kiransa da sunan babansa zaid ibn harisa to lokacin da ta aure shi ana ce da shi zaid ibn muhammad kaga babu shakka yana da wani farjini da wata martaba da duk da maula ne bararren bawa ne amma yanzu ya koma asalinsa ita kuma ba ƙuraishiya ce to sai zama ya ki daɗi tana ga matsayinta yanzu ya kera nashi yana kawo complain gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa amsik alayka zawjaka wattaqillah amsik alayka zawjaka wattaqillah rike matarka ka ji tsoron Allah yana hana shi can kuma ubangiji ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta ya ga sanar da shi zai nufa sai ya take ta dan zaman ba zai kyau ba ba zai iya jurewa ba in kuma ya sake ta kai sai ka aure ta dan a rushe waccan al'adar ta tabanni shine wa tuqfi fi nafsika wallahu mubdi wa takhsha nas wallahu ahqu an takhsha kana koya a ranka abinda Allah ya fito da shi karara wasu tantiran in iska da suka samu wannan jumlar wa tukfi fi nafsi ma Allahu bi sai suka kirkiri wata riwaya ta shakiyanci suka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sai ganta tana wanka sai sha'awa Shi ne sai ya je yana son ya aure ta ka duba wannan shakiyanci wanda ko uban mutum aka jingina ma wannan magana sai an yi rigima da shi bare ba aiki sallallahu alaihi wasallam wai sai ya je yana sha'awarta tare da cewa fa tana karkashin mijinta shine yayi ta boye abin a ransa kuma wai sai Allah ya tona asirin shine wa tukhfi fi ka mallahu mubdi Allah zai bayyana annabi cewa kana kana son ta abinda Allah yi ba wannan bane maganar tabanni ne Allah ya nuna masa zai sake ta auren su ba zai tsaye kai ko ina ba kai kuma sai ka aure shi kuma yana jin nauyi saboda ga yadda al'ada ta hukunta duk wanda ya yi tabannin mutum ya mai da shi ɗansa idan ɗan ya auri mace ya saki to haramun ne shi ya aura kamar a ce ɗansa da ya haifa na cikinsa wannan ita ce al'ada annabi kuma Allah kuma yana kokarin ya rushe wannan al'ada ta hanyar aiki ba ta hanyar magana kawai ba don haka wa za a sa ya yi wannan aikin ko da zai yi bakin jini shine ba aiki sallallahu alaihi shine yake jin tsoro shine ana cewa takshan nas wallahu ahqqu an taksha kaga wannan ba magana iski bane haka zo kana har a irin yanzu irin irin tantiran shakiyan misrawan nan wani ma za annabiyyu awwalu ashiq ka duba annabi farkon mai bege kaga wannan bai dace ba shin kuma kawai wata ruwaya ce ta ƙarya ta wasu yahudawa waɗanda suka kokarin su soki annabi sallallahu alaihi wasallam da ita da ana tuhumar wani bai yahude shine ya kirkiri ruwaya wani wani wani kirista kai da ana ana ce da shi yohanna dimashqi ana zargin shi ne farkon wanda ya fara kirkiro wannan wannan kissar ƙarya din to zainab bintu Jahsh bayan aurenta ta tare kenan ayar hijabi ta sauka ta rasu shekarar hijira tana da shekara ashirin kuma sai da umar shi ya mata shi ya mata sallah tana daga cikin farko farkon waɗanda suka rasu bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin matansa in bata zama mata farko ba bayan ma'aiki a lokacin rayuwar ma'aiki zainab bintu khuzaima ta rasu akwai juwairiya bintul harith al-mustalaqiyya wacce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gazo tul muraisi ya yaki mutananta a wannan lokaci da kama ta cikin ribatattun yaki sai ta fada a cikin a cikin kasan ثابت ثابت بن thabit ibn qais ibn shammas ina jin za ku san wannan sunan sahabin nan mai kakkaurin miliya wanda shi in yana in yayi magana duk sai ka ji rububin ta nan wato lokacin da Allah ya saukar da la tarfa wa aswatukum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yayin da wannan aya ta sauka sai dai na fitowa da gidansa sai dai na zuwa majalisin manzan Allah saboda rugugin muryarsa a kwana ɗaya biyu manzon Allah bai gan shi ba wanda an saba ganin shi a majalisi ga shi manzon Allah baya ganin sa ya aika lafiya ko ba da lafiya ne a ce a dubo shi aka je aka same shi gida yana ta kuka yaya ce to shi gashi Allah abin da ya ci. Allah ya yi kiran muminai ya ce kada ku kuskura ku ɗaga muryar ku tafi ta manzan Allah ku yi a hankali kada ayyukan ku su rushe yace to ni yanzu na da je ayyuka na su rushe ni gashi da Allah yi haka je aka manzo Allah manzo Allah ce a ga ya masa shi ba shi shi ba shi yawan kansa haka ba to shi wannan Thabit ibn Qais ibn Shammas sai ya zama na juwairiya ta fada cikin kasansa shikenan sai ya mata mukataba mukataba shine a cewa mutum yana matsayin bawa je ka kawo kuɗi kaza ka fanshi kanka da haka sai ta zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama tana neman ya taimake ta da wasu kuɗaɗe ta fanshi kanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma ya saye ta daga wajensa ya kuma yanta ta ya kuma aure ta ganin ya aure ta duk waɗanda suke sahabbai da suka da suka da suka bautar da ƴan uwanta duk sai suka yanta su ce ba matar da ta jawo mutanen ta alheri irin ta to ya za a yi su zauna sirikan manzo Allah suna bayi a gurin su ai ba zai yiwu ba da manzo Allah ya aure yar su su go su gaba da eh, zama bayin su ce ba duk sai suka yanta su da rasu bayan hijira da shekara hamsin ko da shekara hamsin da shida a wani kaulin bayan ta akwai safiya bintu huyai safiya bintu huyai ibnu akhbab da yahudiya ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a farkon a farko farkon shekara ta bakwai bayan yakin haibar bayan an ciyo ganimar haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya zama ya istifa'in ta a cikin ganimar haibar ya kuma yanta ta sannan kuma ya sanya yancin ta shine sadakin ta ta rasu bayan manzo sallallahu alaihi wasallam bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 50 a wannan shekara ta bakwai ko shekara da take gabaninta wato shekara ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu habiba أم حبيبة sunanta رملة بنت أبي سفيان رملة بنت أبي سفيان مجن تا عبيد الله بن جهش يا hijira باين هجرة هجرة تسكيزوا حبشة حبشة سير sai ya rasu tana sai annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mutanen ta lokacin ah, su Abu Sufyan da sauran ta duk su musulunta ba mijinta kuma gashi ya mutu a garin ba garin bakunta to ya za ta yi za ta koma garinsu ne cikin yan uwanta ta shiga cikin wani hali tana musulma to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika amr ibn umayyah ad cewa ya je ya neman masa aurenta saboda ka najashi shi ya bada masa daki ya mata kayan daki aka turo ta madina najashi ya bada dinari 400 a wannan lokaci kuɗi ne mai yawa a matsayin sadakinta ta rasu bayan hijira da shekara hudu ko kuma hamsin da tara, akwai zainab bintu kuzaima wacce ake cewa ake ce mata umulmasaki masaki saboda tausayawar da take yi wa miskinai tana yin sana'a da sana'ar hannu don ta samu abin da za ta taimaki mabukata talakawa ga labaitattu da abin har ya san an mata lakabi da umulmasaki. masaki annabi ya aure ta bayan an kashe mijinta a Uhud amma bata dade da manzo sallallahu alaihi wasallam ba bayan aurenta da wata biyu ko wata uku ta rasu ta bar duniya da haka ta rasu ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai a shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure a ita abin nan ya aure maimuna maimuna al harith annabi ya aure ta a shekara ta takwas wato ita ce kusan matarsa ta ƙarshe da ya aura a shekara ta fita takwas lokacin da zai je umratul qada a wannan lokacin ya aure ta baya cikin ihrami sanda ya aure ta kamar yadda wasu ke faɗa eh, ruwaya ta faɗa ba ruwayar Abdullahi dan Abbas cewa ya aure ta yana cikin ihrami ba cikin ihrami ya aure ta ba ya aure ta kafin ya sanya ihraminsa a zulqa'ida ta rasu kuma bayan manzo sallallahu alaihi wasallama a shekara ta abinan hijira ta 51 ko ta 53 ko ta 60 abdullahi dan abbas shine ya mata sallah al-iraqi a cikin alfiyar sira alfiyarsa ta sira waɗannan su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya aura za ku goma sha ɗaya zainab Binta huzaima ta rasu yana da rai saura kaga a abin nan guda goma kai zainab Binta huzaima tun yana da rai ta rasu eh eh kawwa da khadija afwan su su su sha dai kenan zainab bin kuzair da khadija sun suna da rai tare saboda haka ya bar duniya ya bar mata tara ne rak za ka ga za a iya cewa sha ɗaya in an tashi lissafin matarsa a ce sha ɗaya amma wani hadisin kaga ba ba ba sha ɗayan ake nufi ba shi yasa wasu malamai suka ce a nan watakila an shigar da sa guda biyu an shigar da mariya bintu shamun qibtiyya wacce al ya bashi sarkin masar a lokacin wacce ta haifa masa ibrahim an shigar da ita an shigar da raihana ita ma wata kuyangarsa ce lokacin da ta zo abin nan ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta zafi ko dai ya'yan ta ta ya aure ta ta ce ita za ta ci gaba da zama a matsayin sadaka to waɗanda suka zo ruwaya da ta zo da sha ɗaya kamar sun shigar da waɗannan bayin nasa guda biyu saboda a rinjayar da matan aure a kansu shi yasa sai aka ce matansu tara wato mata sha ɗaya matansa sha ɗaya aka shigar da su cikin nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa su suna cikin kwarakwarai sadakarsa al-iraqi a cikin alfiyar sira ya waƙan ya waƙe matan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin alfiyar sira inda ya faɗi zawjatuhu yake cewa zawjatuhu allati bihinna qad dakhal sinta wahda عشرة khulfun nuqil خديجة الأولى تليها سودة ثم تلي عائشة الصديقة وقيل قبل سودة فحفصة فزينب والدها قزيمة وبعدها هند أي أم سلمة فابنة جحش زينب المكرمة تلبنة الحارث تلبنة الحارث أي جويرية وبعدها ريحانة المسيبة raihana ita ce kuyangarsa wa qila bal milku yaminin faqatu lam yatazawwajha wa zaka anfatu wato ita raihana milku yamin ce bai wasa ce in ji iraki yace wannan kuma shefi inganci bintu abi sufyana wa hiya ramlatu ummu habibatin tali safiyatu min ba'daha fa ba'daha maimunatu hillan wa kana kasmiha maimuna wato ya aure ta a halin da baya cikin ihrami yace min ba'daha fa ba'daha maimuna hillan wa kana kasmiha maimuna wato maimuna mai albarka yace wa ibnul musanna ma'marun qad adkhala fi jumlati la'i bihinna dakhala bint shuraih wasmuha fatimatu arrafaha bi annaha alwahibatu akwai wani malami da ake kira ma'amar ibn musanna a cikin lissafin matan annabi sallallahu alaihi wasallama in ji iraki ce ya shigar da fatima bintu shurai wanda ce ita ce wahiba ya shigar da sunan wata fatima bintu shurai cikin matan annabi ya ce ita ce wahiba wacce ta bayar da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma al-iraki sai ce walam ajid man jama'a as-sahaba zakaraha wala bi usdil ghaba ki duk wani malaman da suka tara sunan sahabbai ban ga wanda ya faɗe ta ba har a cikin littafin usul ghaba na ibn al-afir ba a kawo ta ba sai ya ce wa Allah allati sta'anat minhu wa hiya ibnatu dhahhak banat minhu ta ya zama ita ce yar dhahhak akwai wata mata da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura bayan an kawo ta ɗakin ta annabi ya shiga gare ta sai ta ce da shi sai ta ce a'udhu billahi minka annabi sallallahu alaihi wasallam ce laqad ista'azti min mu'az alhaqi bi ahliki ilhaqi bi ahliki ina neman tsari Allah da kai sai annabi ce kin nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi don haka tafi gidanku an ce ta yi ta kuka a rayuwarta ta yi wa kanta ta cuci kanta ce wa ghairu man bada biha aw wahabat ila nabiyyi nafsaha aw khutibat ولم يقع تزويجها فالعدة نحو ثلاثين بخلف أثبتوا idan aka ce za a lissafa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare da su da waɗanda suka kawo kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sun ba da kansu ga annabi annabi bai ansa ba da waɗanda aka nemi auren su ko aka ɗaura aure ko ba a ɗaura aure ba in aka lissafa adadin su za su kai talatin shi yasa dimyatsi a cikin sirarsa ya kai su gudan talatin amma ibn hajar yana cewa abin idan aka tsaya aka yi tabin ana tacewa wasu sunaye ne kawai suke zuwa daban-daban wato a samu sabanin suna wani ya ce sunanta fatima wani ya ce sunanta kaza sai kuma a hada waɗannan sunaye a matsayin mata ne daban-daban shi yasa sai ga adadin yayi yawa amma dai magana mafi inganci matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura a matsayin matansa ya kuma tare da su su su goma sha ɗaya ne waɗanda ya bar ya mutu ya bar ya bar duniya suna da rai su su tara ne biyu sun mutu a rayuwarsa wato khadija da zainab bintu khuzaima waɗannan su ne waɗanda suka zo a cikin wannan ruwaya ruwaya ta gaba ruwayar aisha kusan bayanin ta ya shiga cikin ruwaya da ta gabata take cewa ka anni anzuru ila wabisi at-tib fi mafrijin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim kamar ina ganin kyalkyalin turare wabisi shine lama'an kyalkyalin turare fi mafrijin nabiyyi wato a mararraban gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa muhrim yana sanye da ihrami wato kaga tana baka labarin cewa bayan ya sanya irami tana ganin alamun turaren ma saboda wato karfin turaren da kuma yadda kalarsa ma take bayyana a jikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kaga kenan bayan yayi wanka ya sa turare a jikinsa wanda yake nuna cewa mai ihrami yana iya sa turare kafin ya sa ihrami wannan baya daga cikin abin da aka hana sabanin abin da mazhabar malikiya take cewa wannan bai dace ba mutum ya sa turare yayin da zai sa ihrami sunna ce ma ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka sayyidatu aisha ta yi masa kuma hadisi ne ingantacce yana da cikin sahih bukhari da sauran littafan hadisi Allah madaukakin sarki mana jagora yau ma mun cinye lokacin ansa tambayoyi haka sai ayi hakuri sai dai wani lokaci bi iznillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in